amurka za ta horar da matasa daga afirka a fannoni daban-daban da suka kunshi kasuwanci shugabanci da kuma kimiyya domin karfa musu gwiwa na yin shugabanci na gari nan gaba shugaban amurka barack obama ne ya yi wannan albishir a zaunin babban taron washington taron da ya hada matasa 500 daga kasashe daban-daban na nahiyar afirka da zaman nuna musu dabarun zamani a fannonin da suka kwari shugaban na amurka ya ce a shekara mai zuwa adadin masu halartar wannan taro zai karu daga 500 zuwa 1000 mr obama ya yi albashi din cewa a shekaru biyu masu zuwa za a gudanar da wannan taron a afirka abubakar janaidu daga washington